فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون sai muka yi masa wahayi cewa ka ƙera jirgin ruwa akan idanunmu akan yadda za mu koyar da kai yadda za ka yi ta idan umarninmu na hallaka su ya zo ruwa ya bullo da ƙarfi daga wurin da ake yin gurasa to ka shigar da mace da namiji na kowanne abu mai rai a cikin jirgin don a ci gaba da samun haihuwa kuma ka shigar da iyalanka banda wanda zancen Allah ya riga ya gabata na halkarwa a kansa kamar matarka da ɗanka kuma kar ka yi mini magana dangane da waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci cewa in kubutar da su don tabbas su halakakku ne babu makawa ta hanyar dulmayar da su a cikin ruwan dufana.